Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi ta kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin a yau rana ta ƙarshe a shekara ta da goma 2018 wadda Allah ya nuna mana cikin alherinsa. Baba barka da karshen wannan shekarar. barka ka dai ko shakka ba mun ga karshen shekara lafiya kuma muna godiyar Allah. To godiya ga Allah to baba kafin mu ci gaba sai kanin labarai. To a kanin labarai ko ana sa ran wani bangaren gwamnatin Amurka zai ci gaba da kasancewa rufe har kusan karshen wannan wannan mako ko kuma ma gaba da wannan mako. Akalla an kashe mutane goma sha bakwai a cikin rikicin zaɓe a Bangladesh a jiya Lahadi a cewar 'yan sandan ƙasar. kana miliyoyin mutane a kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun yi zaɓe a jiya lahadi a babban zaɓen kasar mai tattare da tashin hankali wanda aka daɗe ana yi kadin labaran kenan to babu Allah nuna mana shekara ta 2019. Amin amin. Rundunar tsaron Najeriya ta bayyana samun nasara a jihohin arewacin kasar da ake fama da hare-haren 'yan bindiga. Daga lokacin da muka fara zuwa yanzu na tabbatar da cewa an kare rayukan mutane a ƙauyukoki da garuruwa daban-daban a jihar zamfara da kuma gefe-gefen jihar katsina har da masu kutu A jihar Niger kuwa 'yan kabilar kambari ne ke jan hankalin 'yan siyasa kan abin da ya fi tsone masu ido. Asibitoci in ba za a iya kai muna su inda muke ba, to a gyara muna hanya. mu babu ma hanya inda za mu je, mu je mu kai 'yan uwanmu in lalura tattashi. Sai kuma shirin ciki da gaskiya na Sarfilu Hashim Gumel kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kiri. Ana sa ran wani bangaren gwamnatin Amurka zai ci gaba da kasancewa a rufe a kusan karshen wannan mako har ma gaba da wannan makon sakamakon cijewa da ake samu tsakanin fadar White House da 'yan majalisa a kan kashe kudaden gwamnati. Shugaba Donald Trump yana kan bakarsa na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico inda wani yaro mara takardan Amurka ya mutu a hannun hukumomin Amurka. washington dai tana shiga sabon shekarar 2019 da wani bangaren gwamnati rufe kana babu wata alamar tattaunawa akan sake bude gwamnatin sai dai ana sa ran yin wani yunkuri a ranar alhamis lokacin da jam'iyyar democrat za ta kwace rinjayen majalisar wakilai wani zababben dan majalisar wakilai na democrat joe negusi ya ce za su yi tsayin daka ya ce ba za mu gaggauta tabbatar da dokar sake buɗe gwamnati kadai ba za mu kuma tabbatar da ganin gwamnatin ta yi abin da ya dace democrat dai ta ba da shawara akan karfafa tsaron bakin iyakar ga baki daya amma ta ki yarda da batun gina katanga hakim jeffries zababben dan majalisa ne na democrat this is the same president Uh, who repeatedly promised the American people that Mexico would yace wannan shine shugaban da ya ta yi wa Amurkawa alƙawarin mutanen Mexico ne za su biya kuɗin gina katangar. Amma yanzu yana kokarin yin amfani da kudaden harajin Amurkawa dala biliyan biyar ya gina wannan katanga lamarin da ya ce ba zai yiwu ba. wani babban dan majalisar dattawan amurka na republican ya faɗa a jiya lahadi cewa ya yi wata ganawa da shugaba donald trump a fadarsa ta white house inda ya tabbatar da aniyarsa na murkushe kungiyar isis ko da kuwa ya janye sojojin amurka daga siriya sanata lindsey graham ya yi kashe kashedi cewa janye baki ɗayan sojojin amurka daga siriya babbar illa ce ga tsaron ƙasa saboda hakan zai baiwa ƙungiyar is daman sake gina kanta kuma hakan yana zama yaudara ga mayakan kurdawa da amurka ke mara wa baya ta ypg da suke yaƙi da ragowar 'yan kungiyar is haka zalika kuma jirgin sojojin zai baiwa iran damar ci gaba da yi wa isra'ila barazana a wata hirar talabijin da safiyar jiya lahadi graham ya ce zai faɗa wa trump ya saurara akan batun janye sojojin da ya sanar a farkon wannan wata lamarin da ya sa mutane da dama suka rika allah wadai ko da yake yakan kalubalanci wasu manufofin Trump akan harkokin kasashen waje duk da cewa abokinsa ne Trump din Amma Graham ya kyauta zaton ganawa da suka yi a jiya Lahadi da shugaban kasan zai yi tasiri sosai. An kashe akalla mutane goma sha bakwai a cikin rikicin zaɓe a Bangladesh a jiya Lahadi a cewar 'yan sanda yayin da Sheikh Hasina yake shirin yin wata gagarumar nasara a karo na uku a matsayin firaministan ƙasar. sakamakon zaɓe da ya fara fitowa ya nuna jam'iyyar firaministan mai ci awami league tana kan gaba za ta lashe zaɓen amma kuma 'yan adawa sun yi zargin ana tsoratar da masu zaɓe da ma wasu magudi da suka ce an yi a zaɓen shugaban jam'iyyun adawa kamal hussein ya kira zaɓen na jiya lahadi mai tattare da magudi kuma ya ce ba za su aminta da sakamakon zaɓen ba tashin hankali da aka ta samu tsakanin jam'iyya mai mulki da ta adawa da ya mamaye yakin neman zaben rikicin ya kuma shiga ranar zaɓe duk da matakan tsaro masu yawan gaske da aka ɗauka a faɗin ƙasar har da jibge sojoji dubu ɗari shida da wasu ma jama'an tsaro wanda aka zuba su a ko'ina a cikin ƙasar a cewar kamfanin dillancin labaran faransa ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc miliyoyin mutane a kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun yi zaɓe a jiya lahadi a babban zaɓen kasar mai tattare da tashin hankali da aka daɗe ana jinkirtawa wanda kuma ake zargin shirya magudi a ciki a ranar zaɓen ma an samu rikici da nuna fushi tsakanin miliyoyin mutane a cikin masu zaɓen da yawansu ya kai miliyan arba'in a wannan zaɓe da aka ɗauke shi mafi muhimmanci a tarihin ƙasar wannan zaben dai zai baiwa kasar daman sauya gwamnati cikin lumana tun bayan shekaru 60 da samun 'yancin kan kasar masu kula da al'amura a congo sun yi hasashen samun rikici a zaben kasar na jiya lahadi wanda aka dade ana jinkirta shi kuma hakan ya tabbata an fi dai samun yawan rikicin ne a babban birnin ƙasar kinshasa inda aka samu jinkirin kai kayan zaɓe lamarin da ya tada fashin ɗaruruwan masu zaɓe waɗanda suka nemi shugaban hukumar zaɓen ya yi murabus an samu jinkirin fara zaɓe a rumfunan zaɓe da ba a san adadin su ba a birnin kinshasa a jiya lahadi kuma hakan ya sa zaɓen ya shiga dare fiye da lokacin zaɓen domin baiwa masu zaɓe da ke cikin layi damar kada ƙuri'unsu wani babban sojan amurka mai ritaya stanley mcchrystal ya ceceki shugaban amurka donald trump inda ya kira shi mara gaskiya kuma mutumin kawai tsohon kwamandan sojojin amurka a afghanistan ya faɗa wa shirin talbijin abc cewa yana ganin shugaban da bai faɗar gaskiya da yake mai da martani a kan sanarwar trump na janye baki ɗayan sojojin amurka daga afghanistan mark crystal ya ce wannan wani mataki ne da zai sa taliban ta ja baya a tattaunawar zaman lafiya da ake yi bayan yaƙi da aka shafe shekaru goma sha bakwai ana yi a afghanistan ɗin ya kuma nuna matukar damuwarsa akan halolin shugaban kasar da aka masa tambaya shin ko yana ganin shugaban kasan ba shi da kirki sai ya ce ko shakka babu haka maganar take. labaran duniya kenan kuka saurara. ma da labarin buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya. Inda rundunar mayakan saman kasar ta ce ta gurguza wani sansanin 'yan bindiga zamfara a tsamari da ke karamar hukumar birnin magaji kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya haɗa mana. a baya nan dai 'yan bindigar na zamfara sun matsa da afkawa garuruwa da ƙauyuka al'amarin da ya sa babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar ya tare zuwa jihar ta zamfara inda yake sa ido dangane da farmakin da mayakan saman ke kaiwa 'yan bindigar a cikin dazuzzukan Air Marshal Sadiq Abubakar ya kuma gamsu bisa yadda dakarun nasa ke samun nasara sosai a farmaki na baya-bayan nan. daga lokacin da muka fara zuwa yanzu na actual uh, tabbatar da cewa an kare rayukan mutane a ƙauyukoki da uh, garuruwa daban-daban a jihar uh, zamfara da kuma gefe-gefen jihar katsina har da masu kutu saboda so, haka uh, wannan lokaci uh, da muke za mu iya cewa mun gode wa allah mu yi nasara mai yawan gaske wanda mun tsayar da wasu daga cikin waɗannan mutane wanda suke kashe mutane babu wani dalili. A dai wannan hoɓɓasa na ganin bayan 'yan bindigar kakakin rundunar sojojin saman Najeriya Air Commodore Ebi Kulle Daramola ya ce jiragen yakin su sun gurguza wani babban sansani na 'yan bindigar. Uh, Biyo bayan bayanan sirri da muka tattara na wani babban maɓoyar 'yan bindiga da ke yammacin tsamari a karamar hukumar birnin magaji jiragen yakin mu samfarin alpha jet sun mame wurin inda suka rugurguza shi tare da karkashe baki ɗaya 'yan bindiga da ke wurin a wannan lokaci waɗanda kuma ke ɗauke da manya-manyan makamai. units were there with their sophisticated weapons. Duba da yadda aikace-aikacen 'yan bindigar ke fantsama zuwa jihohin da ke makwabtaka da zamfaran. To ko akwai wani mataki da kuke ɗauka a halin yanzu? The chief of the air staff was also in Sokoto to activate flying operations. Kasan babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya ya je har birnin Sokoto don kaddamar da shirin tayar da jiragen yakin mu daga filin jirgin sama na Sultan Abubakar da ke Sokoton. Kuma dama ka sani Tuni muna da sansanin runduna ta ɗari da goma sha tara a can. Za mu samar da ƙarin kayan aiki don girke jiragen mu da za su ke tunkarar duk wani yunkurin 'yan bindiga a yankunan Sokoto da Kebbi da ma sauran yankunan da an zagaye da wannan shiya. Hassan mai na kaina muryar Amurka

A jihar Niger kuma babban taron shekara na kabilar Kambari ya mai da hankali kan harkokin tsaro da kuma wayar da kan al'umma dangane da mahimmancin gudanar da zaɓe da ke tafi lami lafiya. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani. Shugaban ƙungiyar kabilar ta Kambari a Najeriya Farfesa Muhammad Yakubu Auna ya ce ko baya ga wannan ma 'yan kabilar ta Kambari suna gudanar da taron shekarar ne domin bayyana wa juna mahimmancin haɗin kai a tsakanin al'umma. Eh, kungiya ce ta haɗin kan kambari ga baki ɗaya na a samu yadda kambare zai amfana ga abin da ake ce ma Najeriya Project saboda da yawa ana abubuwa ana barin kambare. to dole bakambare ya tashi shi ma ya yi siyasa shi ya zaɓa kuma a zaɓe shi. Tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanal Aminu Isa Kwantagora wanda shi ma ɗan kabilar kambarin ne da ya halarci wannan taro ya yi tsokaci ne akan halin da najeriya ke ciki akan sha'anin tsaro a daidai wannan lokaci wannan dagule-dagulen ba mu san waye ke yin shi ni na san in ka tambayi dan adawa zai ce gwamnati in ka tambayi gwamnati za ta ce dan adawa ne amma wannan yana nuna sojojin najeriya sun kasa kenan ko ne to yanzu ga ba zan ce sun kasa ba sai dai abin ya masu yawa eh. to me mafita mafitan shine a kara masu goyon baya a sawo masu makamai ga dai abin da wasu daga cikin mahalarta wannan taro ke cewa a sunana bala tajir bawa hakika gaskiya an ci gaba don kadi ba mutane mu na daji duk an fito kuma muna zuwa muna faɗakar da su abin da ya shafi a zauna lafiya a haɗa kai wuri guda sannan banda haka nan mu tabbatar da cewa duk al'adunmu da muke da su na kwarai a cikin dubban ba ba musamman ma abin da ya shafi noma da kiwo da sauransu To da suna na Hajiya Rabi Abdullahi daga Salka. Allah mu babu ma hanya inda za mu je mu je mu kai eh, yan mu in lalura ta tashi. Da haka muna bukata gwamnati ta yi muna hanyoyi asibitoci in ba za a iya kai muna su inda muke ba. To a gyara muna hanya. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta gamsu da irin rawar da 'yan kabilar kambarin ke takawa wajen ɗorewar zaman lafiya a tsakanin al'umma kamar yadda wakilin gwamnan jihar a wajen taron kwamishinan shari'a na jihar Niger barista Nasara Dan Malam ya bayyana. Akwai abubuwa da dan dama wani sai his excellency yana yana yin don a samu a improving rayuwa mutane. Kimanin kabilar kambarin dubu biyar ne suka halarci wannan taro a wannan shekara da aka gudanar a ƙauyen warari da ke yankin karamar hukumar Rijau duk kuwa da matsalar rashin kyawun hanyar mota da yankin ke fama da shi. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga warari a Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma gasar fili hashim gumel da shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum a yau muna ɗauke da wasu manyan batutuwa biyu da muka kawo muku a shekarar 2018 na farko shine batun kwace filaye na gonaki da wasu al'ummomin wani bangare na jihar jigawa da suka hada da yankunan kananan hukumomin gagarawa da sultan karkar da garki da kuma taura al'ummomin da suka bayyana mana cewa noma shine babban abin da suka gada kuma suka dogara da shi tun iyaye da kakanni sai ga shi tun kimanin shekaru hudu suka gabata jama'ar waɗannan yankuna da ke zargin gwamnatin jihar jigawa da yunkurin karɓe gonaki da filayensu masu kimanin faɗin marabba'in hekta goma sha hudu kuma ta baiwa rukunin kamfanonin mustali wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar china domin ya kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake a yankin. Ga dai abin da wasu mutanen yankin suka faɗa wannan fili na ciki da gaskiya akan wannan batu. Sunana Wada Bello da Sabuwa Fulani, Kagara Lokal Gamma. Kamfani ta hannun gwamnati yake neman ya kwace filayenmu kuma gwamnati take nuna mana mu tamfar ma wai ba mu da gado a wannan wuri ƙasa ta gwamnati ta ne to mu kuma muka tun a Allah shi ne ya halatta gado kuma shi ya raba gado mu muka gaji wannan eriyan shi gwamna yana amfani da constitution ne saboda haka mu kuma muna ga constitution ba zai zo ya kori abin da alkur'ani ya hukunta ba saboda haka muna nan muna jan daga gonaki haladdinmu ne ba za mu kuma sarwantar da su ba abin da muka fassara gwamnati ta haɗa kai da wasu mutane waɗanda suke marasa imani sun haɗa kai suna hudda kuɗin gonakin mutane suna tantance gonakin mutane suna kashe waɗannan kuɗaɗe don shi ma yanzu muke shiri na za mu gabatar da su gaban emcc tsakani da allah wannan aikin yakan kama tahin mu za a yi daga gurin nan ba mu da wata madogara mu kuma saboda haka ban ma buƙatar yin wannan aiki eh, a kan gwamnati zalunci take so ta kulla mana tunda in gaskiya ne da shi shugaban abin gwamnan jihar jigawa in gaskiyar al'amuran ci gaba ne ya ɗauka kai babura ai can ne garinsu ya kai mu ba ma bukata kasar gagarawa wato abin yadda yake sun zo sun a aune waje zan da suka aune shatta dubu goma sha biyu tun daga bakin kwangira nan na kudu da mu abin da ya kai har kwana meɗi gaba ɗaya sun ce numar ke za su yi muka duba a gurin nan muka ga al'umma da take gurin nan da hausawa da fulani da dabbobinmu da yara da manya ina za mu shiga a nan gurin tunda ba tana da mana gurin da za mu zauna ba wannan shine daga hankalin duk mutumin da yake karkara nan to daman gurin ai bai kama da gurin da ake noma rake tunda guri ne yashi gero dawa gyada wake riɗi sobo rogo guna kankana shi muke a gurin nan cinmu da hemmu ka ce kam wani abubuwan da muke huka a shi muke duk biki idan ya samu in za ka aure da yarka wannan soban ne in za ka yi wa ɗanka aure soɓa nan ne in kai kanka za ka yi aure soɓo ne in rahin lafiya ce ta samu wani yaron ka ko gyatumin ka ko gyatumar ka ko matarka wannan soɓan nan za ka ɗauka ka je ka sayar ka zo ka kai asibiti domin in ka je asibiti daidai da maganin naira biyar rage naira biyar aka ce ma kuɗin ka zane haka za ka cire ka biya a mu wani abu ba a yi da mu ba tun da a jami'an gwamnati ko jami'an musulun babu wanda ya zo ya zauna da mu ya mana kyakkyawar fahimta muka masa kyakkyawar fahimta kawai dai wannan karfa karfa ce irin ta wannan gwamnatin Allah kamu wani zamani wanda yake haka kawai kai dan kana talaka wai baka da yanci an ce kasa ba ka bace kasancewar an kirkiri shirin tun wacce tsohuwar gwamnati na ta gabata hakan yasa al'ummomin yankin da wannan lamari ya shafa suka kulla alkawari da wannan gwamnati mai ci yanzu idan al'ummar sun zaɓe su suka hau mulki to za su soke shirin kwata-kwata. Amma sai bayan da aka zaɓi wannan gwamnatin, sannan suka lura da cewa wannan shiri na Mustali tsari ne zai kawo ci gaba ga al'ummomi da kuma jihar Jigawa da ƙasa ma baki ɗaya. Ga dai abin da mataimakin gwamnan jihar Jigawa barista Ibrahim Haɗeji ya faɗa wannan fili. zan dan baka tarihi ba mu ne muka kirkiri project din gagara ba lokacin da muna yawan kamfen mutane sun mana koken cewa an zo an karbi filayensu an ba su takardar compensation wato kamar alama cewa an auna gonaka kenan kuma muka ce muka wasu alkawari kan cewa in allah ya da idan allah ya ba mu nasara ko kuma allah ya sa muka kafa gwamnati Ah, insha Allah za mu dibi wannan al'amari ah, mun karɓi mulki mun kira kamfanin mun zauna da su ah, suka nuna mana cewa eh ga bukatar da suke da ita kuma ga compensation za su biya abin da suke so a ba su fili hekta dubu goma sha hudu muka yi abin nan gona ya bada approval cewa a kafa karamin kwamiti a diba bukatun nan saboda ba za ka watsar da bukatar ba ci gaba ne wanda ya ce a cikin halin da ake ciki yanzu tattalin arzikin kasa ana recession ana wane ne kowa gona ya hau jirgi ya tafi kasar waje neman investor idan ka sami investor a gida da ya nuna cewa eh, a yana da bukatar ya zo ya sa hannun jari ko ya zo ya kafa masana'anta to ina ganin mu a matsayin mu abin da za mu diba mu jebi bukatar shi wannan investor amma kuma mu jibi hakkin mutanen da suke wannan wuri duk da yake dai gwamnatin jihar jigawa na kallon wannan lamari a matsayin wani ci gaba da zai taimaka al'ummomin jihar da ma ita kanta gwamnati amma da alamu hanyar da aka bi wajen karɓa da kuma biyan diya ga waɗanda wannan aiki zai shafi gonakinsu babu alamar kwatanta adalci cikinta yanzu haka dai al'ummomin wannan yanki sun shigar da ƙara babbar kotun jihar jigawa saboda haka Za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu da yaddar Allah da zarar kotu ta yanke hukunci. batu na gaba da muka fara kawo muku tare ranar tara ga watan satumba shekara 2018 shine batun zargin da wani matashi bako ziri daga jihar borno ya yi malam abba kyari shugaban ma'aikata a fadar shugaban najeriya na cutarsa naira miliyan 29 wai zai ba shi kwangila ya tashi kuma babu kwangila kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaro. Na farko abba kyare shi zaman yaya na ne yake shi takuran na ne a gaban na ne ya girma Mahaifi na ya koyar da shi karatu a bama. Ni sunan mahaifin naka. Waziri abba kyare sunansa. To abba kyari ni ina cikin ba matukun rikicin nan ya taso to ina tare da mahaifina da mahaifiyata to allah ya karba rayuwansu bayan wata fudu da kwana ashirin allah ya sirar da raimu mun fita cikin garin baman sai mun yi so maiduguri daga mun zo abba kyari sai ya kira ni ya yi na saboda dai abba kyari muna tare da shi sosai akwai garin nashi a garin baman yana hannuna mutane za su shaida wannan kuma akwai gidansa a kusa da gwananmu duka wayannan yana cikin hannuna ni ne nake kiyaye masa wayannan abubuwan to sai ya ya kira ni mun gaisa kuma ya yi mun taziya ya ce mu yi hakuri duk abin da muke cikin kuncin nan insha allahu mu yi masa roƙon allah in allah ya sa sun shiga cikin gwamnatin nan zai yi mana taimako duk abin da ya dace da mu sai abba kyari eh, ya tambaye ni farkon ina da CAC company da registered company na ce eh sai na karba kamfanin abokina sai na doka na kawo mishi amma za ka iya wannan maganar ka tabbatar har ga allah abinda kake faɗan nan kun yi haka da shi wallahi wallahi wallahi har zan yi rantsuwa da kur'ani abba kyari tare da shi ne muka yi wannan abubuwa har zuwa karshen alamuran matashin da ya zargi abba kyara da amsar kimanin naira miliyan 29 a wajensa don ba shi kwangilar sayo motoci kira hilux da darajar kwangilar ta haura naira miliyan 300 a magana da da wannan shiri bako ziriya ce da yardar abba kyari wanda ya ce tamkar babban yaya ko mahaifi yake gare shi ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna sana ado don kafa alƙalamin samun kwangilar amma bayan fitowar kwangilar bai samu ko sisin kobo ba. Labarin waziri na karawa da cewa an yi masa alkawarin samun kashi talatin cikin ɗari na adadin kuɗin kwangilar amma maimakon ya samu koda kuɗin na goron da ya bayar ne ƙarshe ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya da ake kira dss wani ɗan sanda mai suna dsp tijjani saifullah bulama ya yi ƙoƙarin taimakawa baƙo waziri amma ya ce shi ma ya tsinci kansa ɗakin ajiye 'yan boko haram da ke hukumar ta dss ina fita na buɗe kofa sai na fito eh, na fito eh, wajensu sai suka ce min ni na tijani s bulama sai na ce eh suka ce to an turo su ne daga aji ne turo su su zo su tafi da ni akwai dan bincike da nake ne wani je in shedin more light aka wannan binciken sai na ce wani bincike ne sai suka ce in ka je can zaka faɗa kawai sai suka yi bundle na suka samu mask. muna zuwa bayan sun samu wannan abun a cikin mota sai suke tambaya na wai me yasa nake so in falle shi abba kyare me yasa ni da harkan su me ne dame ni da harkan su wallahi daga nan ne na gane cewa ainihin abba kyare nake wannan abun amma duk da duk yadda ba ya faɗa min wallahi ban yarda ba amma san da su ADS sai suka ce min me yasa kake so ka shi sa kana so ka zama whistleblower ne kai police ne me ruwanka da harkan su sai na gano cewa lalle lalle wato duk maganar da kai ma ta baya baka dauka da abba kyari kake gaba daya ni ban dauka da abba kyari bane kawai da ya dauka ya bani namba ne ban san ba da wa nake magana da shi ba wallahi ba tare da gudanar da wani bincike ba fada shugaban najeriya muhammadu buhari ta fito ta goyi bayan abba kyari ta ce ba mamaki wannan wata makarkashiya ce ta ɓata sunan shugaban ƙasa yayin da zaɓe ke tunkarowa kakakin fadar shugaban ƙasan garba shehu ya bayyana cewa abba kyara da ke da kuɗin kula da tsaro na wajen naira miliyan 200 da zai iya kashewa a duk yadda yake so ba zai dawo ba yana amsan naira miliyan 29 don wata kwangila ba. Tun farko dai mun ji bako ziri ya faɗa mana cewar ya miƙa kukansa ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC. Amma babu wani abu da aka yi kan maganar Shin wannan yana nufin kenan akwai waɗanda suka gagari hukumar EFCC ta hukunta su domin girman su ko mukamin su? Za mu ci gaba da neman amsar wannan tambaya tare da ci gaba da bin diddigin wannan batu a shekarar dubu biyu da goma sha tara idan Allah ya kai mu lafiya. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasiru Adam Hikaya. Nisar fila hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. gaida dan mutan gumel kafin mu karkare ga takaitattun labarai. ana sa ran wani bangaren gwamnatin amurka zai ci gaba da kasancewa a rufe a kusan karshen wannan mako har ma gaba da wannan makon sakamakon cijewa da ake samu tsakanin fadar white house da 'yan majalisa a kan kashe kudaden gwamnati shugaba donald trump yana kan bakarsa na gina katanga akan iyakar amurka da mexico inda wani yaro mara takardan amurka ya mutu a hannun hukumomin amurka washington dai tana shiga sabon shekarar 2019 da wani bangaren gwamnati rufe kana babu wata alamar tattaunawa akan sake buɗe gwamnatin wani babban dan majalisar dattawan amurka na republican ya faɗa a jiya lahadi cewa ya yi wata ganawa da shugaba donald trump a fadarsa ta white house inda ya tabbatar da aniyarsa na murkushe kungiyar isis ko da kuwa ya janye sojojin amurka daga siriya an kashe akalla mutane goma sha bakwai a cikin rikicin zaɓe a bangladesh a jiya lahadi a cewar 'yan sanda yayin da sheikh hasina yake shirin yin wata gagarumar nasara a karo na uku a matsayin firaministan ƙasar sakamakon zaɓe da ya fara fitowa ya nuna jam'iyyar firaministan mai ci awami league tana kan gaba za ta lashe zaɓen amma kuma 'yan adawa sun yi zargin ana tsoratar da masu zaɓe da ma wasu magudi da suka ce an yi a zaɓen. miliyoyin mutane a kasar jamhuriyar demokaradiyyar congo sun yi zaɓe a jiya lahadi a babban zaben kasar mai tattare da tashin hankali da aka dade ana jinkirtawa wanda kuma ake zargin shirya magudi a ciki Masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye namu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin da rashin yi shirin da ke faɗakar da masu saurare kan batutuwa da suka shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu da rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai sai ko Malam Sidi da har haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri sai kuma da hatsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.